to alhamdulahi uh, shi wannan babban kamfani mai kera jirage samfurin boeing wanda dama a uh, kamfanin amurka ne uh, mun zo mun yi zama da shi kuma mun tattauna da su kuma alhamdulillah mun samu haɗin kansu da goyon baya mm. na cewa wannan ƙuduri na shugaban ƙasa janar muhammadu buhari da zai dawo da ko kuma ya kirkira ko kuma ya kafa hmm. ah, wani sabon kamfanin sufurin jiragen sama na kasa ah, ya fi ma wancan wanda aka yi na Najeriya Airways hmm. ah, ya tabbata to wannan kudiri na shi zai tabbata insha Allah saboda shi wannan kamfani na Boeing sun na alwashin cewa har dai idan muna da bukata hmm. wacce kuma muna da kuma mun kakkaɓe Eh, wato eh, takaddunmu mun gyara sun musu kuskuri ma kan abin da ya kamata to Allah za su ba mu haɗin kai za su ba mu jirage wanda za mu yi wannan eh, kamfani da shi wato na haɗin gwiwa ne kyan da amurkawa a wato shi wannan kamfanin yana da sabani da irin wancan kuma yana da sabani da yadda jama'a suke zaton shi wato shi wannan kamfanin masu hannu da shuni su za su yi gaba a wurin shi hmm. ita kuma gwamnati ta ba tallafi hmm. ita gwamnati za ta ba tallafi ne su kuma masu hannu da shuni hmm. wato da kamfanonin kasashen waje ba amurka kaɗai ba amma da kamfanonin kasashen waje da dama wanda su shigo da na cikin gida da masu hannu da shuni za su haɗa ƙarfi da ƙarfi a yi shi amma abin muhimmi ne yanzu misali in kan ci kana son ka sai jirgi daga hannun boeing sai ka yi jira na kaman shekara hudu zuwa biyar ka kera maka shi saboda duk wanda suke kera an riga an saya sayarwa suke to amma saboda martaba ta shugaban kasan najeriya muhammadu buhari mm. ah, da kuma muhimmancin ita wannan ziyara ah, sun aminta akan cewa idan dai ana da bukatar jiragen saman ana iya ba su da wuri-wuri kun yi kun tsaye da lokacin da za a fara sabon kamfanin zai farfado ya fara aiki ah, to ba da ita mun tsaye da kai tsaye sai dai mun aminta a cewa daga nan zuwa watan julaye mai zuwa wannan na kwana-kwanan nan za mu shaidawa duniya a ina a kwana a kan landa za a kafa jirgin amma yana tabbatar maka in Allah da wannan kanin nan kanin a ce an shiga ringimin zaɓe hmm. in Allah da an kafa wannan abu me kuka gano ya kashe wancan kamfanin na da wato na farko rashin kishi na biyu kasancewar shi yana hannun gwamnati ɗari bisa ɗari hmm. na uku kuma wato rashin matsama wato ƙwararru waɗanda suka iya management wa suka iya sarrafa dukiya